a gasar cin kofi na european league wato gasar kasar champions league wato kasar cin kofin zakarun nahiyar turai a jiya kungiyar kwallon kafa ta victoria faizan ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta artisan da kwallo biyu da daya hakan ya bata daman hayewa zagaye na gaba bisani a karawan farko sun tashi chargers daya da daya a gidan kungiyar kwallon kafa ta partizan din hakan ya ba da jaddawalin kungiyar kwallon kafa ta victoria faizan tana da kwallo uku ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta fatizan tana da daya sporting kuwa ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta marcel ne da kwallo daya mai ban haushi amma duk da wannan nasara da ta samu bata samu damar hayewa ba domin marcel ta samu zuwa zagayen gaba inda a karawarsa ta farko marcel din ta doke sporting da kwallo uku da nema a yanzu dai haka marcel tana da kwallo uku ita kuwa sporting tana da daya kungiyar kwallon kafa ta villarreal ko ta sha kashi a hannun lyon da kwallo ɗaya mai ban haushi hakan ya ba wa kungiyar ta lyon samun nasarar zuwa wasan zagaye na gaba da kwallo hudu da daya inda a karawan farko Lyon din ta doke Villarreal da kwallo uku da daya a gidan Lyon. Lazio ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Steva Bucharest da kwallo biyar da daya a karawan farko kungiyar kwallon kafa ta Steva Bucharest ta doke Lazio da kwallo daya mai ban haushi hakan da ya ba da dama kungiyar kwallon kafa ta Lazio ta sake haurawa zuwa wasannin gaba da kwallaye biyar ita kuma teba Bucharest tana da kwallo biyu kacal. Atlantico Bilbao atlantico madrid ta doke kungiyar kwallon kafa ta copenhagen da kwallo ɗaya mai ban haushi wanda ya bata daman samun kwallon ta na biyar duk da wasan da suka yi na farko inda atlantico madrid ta doke ta da kwallo hudu da ɗaya an dai tashi a wasan kenan atlantico madrid tana da kwallo biyar ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta copenhagen tana da ɗaya rb leipzig ta sha kashi a hannun napoli da kwallo biyu da nema don haka kwallon kafa ta leipzig din ta samu nasarar hayewa sakamakon ta doke kungiyar kwallon kafa ta napoli kwallo uku da ɗaya a gidanta haka ya bata damar ta jefa kwallo uku a gidan kungiyar kwallon kafa ta napoli dynamon kip ita kuwa sun tashi canjar su ne da eton amma dynamon kip ta samu nasarar hayewa sakamakon wasan farko sun tashi ɗaya da ɗaya a gidanta kungiyar kwallon kafa ta milan kuwa ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta luda gare da kwallo daya mai ban haushi milan ta samu haye zuwa wasan zagaye na gaba da kwallaye hudu salzburg ta doke kungiyar kwallon kafa ta royal society da kwallo biyu da daya wanda ya bata daman hada jimillan kwallaye hudu ita ko kungiyar kwallon kafa ta real society tana da uku locomotive moscow ta doke kungiyar kwallon kafa ta nancy da kwallo ɗaya mai ban haushi locomotive ta samu zagayen gaba inda take da kwallaye hudu ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta nancy tana da biyu sai kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao wajen ta sha kashi a hannun spartak moscow da kwallo biyu da ɗaya amma hakan bai sa ita kungiyar ta spartak ta samu nasarar zuwa zagayen gaba sakamakon a wasan farko kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao ta lallasa ta kwallo uku da ɗaya ba ta damar yanzu haka tana da kwallo hudu ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta spartak moscow Mexico tana da uku. Kungiyar kwallon kafa ta Atlanta sun tashi can jaras ɗaya da ɗaya su da Borussia Dortmund sai dai Borussia Dortmund ta samu nasarar hayewa bisa jadawalin kwallaye hudu sakamakon ta jefa kwallaye uku a gidanta. Kungiyar kwallon kafa ta Sporting CB kuwa ta tashi can jaras uku da uku da Astana hakan ya bata damar zuwa zagayen gaba sakamakon tana da kwallaye shida ita kuwa Astana tana da ɗaya a gidanta Sporting ta samu nasarar jefa kwallaye uku a wasan farko. Arsenal ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Austin wasan da kwallo biyu da daya Amma hakan bai ba da dama wa ita kungiyar ta san zuwa wasan gaba domin Arsenal tun a gidanta ta lallasa ta kwallaye uku da nema hakan ya bata daman jimillan kwallaye hudu da biyu. Kungiyar kwallon kafa ta zainar kuwa ta doke Celtic da kwallo uku da nema hakan ya bata damun zuwa zagayen gaba inda take da dimillan kwallaye uku da daya. Kungiyar kwallon kafa ta CSK Wasco a tun ranar Laraba ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Crevena da kwallo daya mai ban haushi wanda a wasan farko suka tashi can jaras babu ci hakan ya bada dama wa CSK ta kasar Moscow zuwa zagayen gaba inda a yau aka fidda jadawalin gasar zagayen kusa da kusa da karshe na gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai wato European League gasar kasar champions league inda kungiyar kwallon kafa ta ac milan da su kara da kungiyar kwallon kafa ta arsenal rb leipzig ko suna tare da zenit ne kungiyar kwallon kafa ta csk moscow na kasar rasha da su fafata da lyon na kasar faransa sporting lisbon na portugal da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta victoria pezan Borussia Dortmund da kasar Jamus za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Salzburg sai kungiyar kwallon kafa ta Marseille su karɓi bakuncin Atlantico Bilbao. Lazio ko za su fafata da kungiyar Dynamo Kiev ne sai kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid wasu je gumi da kungiyar kwallon kafa ta Lokomotiv Moscow za a buga wasan ne ranar 8 ga watan Maris shekara 2018 a wasan farko inda wasa ta biyu za a buga ta ranar 15 ga watan Maris na shekara 2018. a wasannin za a fafata a yau kuwa za a buga kasar spain ne a bangaren la liga mako na 24 yau kungiyar kwallon kafa ta di Portugal a Corona za su karɓi bakocin Espanyol da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya a can Jamus ko bangaren Bundesliga wasan mako na 24 kungiyar kwallon kafa ta Mainz 05 da su fafata da Wolfsburg da misalin karfe 8 da rabi a Ligue 1 na kasar Faransa kuwa mako na 27 kungiyar kwallon kafa ta Strasbourg da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta montpellier da misalin karfe 9 saura kwata na dare agogon Najeriya. a wani labarin ko wani jami'in 'yan sanda ya mutu a lokacin da rikici ya barke tsakanin magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa guda biyu a kafin fara wasa a gasar cin kofin european league na tsakanin kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao da kungiyar kwallon kafa ta spartans moscow a filin wasa na san mames da ke can kasar spain sai dai wani jami'in hukumar 'yan sandan ya bayyana wa manema labarai cewa dan sandan ya rasa rayunsa ne sakamakon bugun zuciya da ya kama shi a yayin wannan hatsaniya fiye da jami'an tsaro 500 ne aka tura su don yin aiki kuma rahotanni ya nuna cewa yanzu haka an kama mutane tara a kan rikicin idan an tashi a wasan kungiyar kwallon kafa da spartans mako tana da biyu ita ko atlantico madrid tana da daya amma haka kungiyar ta atlantico bilbao ta samu zuwa zagayen wasan gaba na kusa da na kusa na karshe iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dan dalin biyoyi huta lafiya